Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau yau Laraba tara ga watan Nuwamba na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai. Donald Trump shine ya zama shugaban kasar Amurka a tajirin ɗan kasuwan nan da ba a yi tsammanin taɓuka wani abin a zo a gani ba har wasu 'yan siyasa da kafofin labarai suke tsokana. a 'yan makonnin da suka gabata 'yar takarar shugaban kasar amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton tana kan gaba wanda ya haddasa 'yan jam'iyyar tana democrat ke cin cewa su ne za su samu rinjaye a zaben majalisar dattijai shugabar kasar koriya ta arewa park geun hye ta ce za ta bar 'yan majalisar kasar su zaɓi sabon firaminista A shirin namu na yanzu za ku ji cewa komai na ci gaba da tafiya daidai a nan Amurka biyo bayan zaben tarihin da aka yi jiya. Bayan haka za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan kudancin Najeriya dangane da sakamakon zaben da aka yi a nan Amurka. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan shirin ƙaddamar da manufar ƙasa a kan ruwa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. Donald Trump shi ne ya zama shugaban kasar Amurka a tajirin ɗan kasuwan nan da ba a yi tsammanin taɓuka wani abin a zo a gani ba, har wasu 'yan siyasa da kafofin yaɗa labarai suke tsokana a lokacin kamfe ɗinsa. ya samu nasara mai ban mamaki a jiya talata akan abokiyar karawarsa tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton trump tare da iyalinsa iyalansa da kuma manya-manyan waɗanda suka taimaka masa a wajen yakin neman zaɓe a wajen bikin murnar nasarar da ya samu a birnin new york a yau laraba ya faɗa cikin farin ciki cewa na yi alkawari ga kowane ɗan ƙasa cewa zan zama shugaban kowane ba amurki shugaban ƙasa barack obama ya taya trump murnar samun nasarar da ya yi ta wayar tarho kuma ya gayyace shi zuwa white house a ranar ranar Alhamis mai zuwa. in ji sakataren yada labarai josh ernest haka kuma josh ya ba da tabbacin mika mulki a matsayin ɗaya daga cikin abubuwa masu muhimmanci da shugaban ƙasa ya bayyana a farkon wannan shekarar sannan haɗuwa da sabon zababben shugaba a matsayin mataki na gaba 'yan makonnin da suka gabata 'yar takarar shugaban ƙasar amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar democrat hillary clinton tana a kan gaba wannan ya sa 'yan jam'iyyar ta democrat ke jin cewa su ne za su samu rinjaye a zaben 'yan majalisar dattijai Haka kuma alamu sun nuna cewa ko a majalisar wakilan jam'iyyar ce za ta yi nasara. Amma abin sai ya zo da bazata bayan an fidda sakamakon zaben jiya da daddare wayewar garin yau. Sai gashi ta fito a fili cewa Hillary ta faɗi zaben yayin da jam'iyyar Republican ke kan gaba da duka majalisun guda biyu wato ta dattijai da ta wakilai. domin ko daga cikin kujeru 100 da aka yi takara a kansu a 'yan majalisar dattijai 34 da kuma kujeru 435 na majalisar dattijai yanzu haka dai jam'iyyar republican ta yi nasarar samun kujeru 51 yayin da jam'iyyar democrat ta samu kujeru 47 jam'iyyar ta da eh, republican za ta ga fa'idar samun wannan rinjayen na samun kujeru 53 da zarar majalisar ta fara aiki a cikin watan janairu na sabuwar shekara mai zuwa 'yan allah ya kai mu a new hampshire sanatan da ke kan kujerar kelly ayote ya samu nasara da 'yar rata kaɗan bisa abokin karawarsa na jam'iyyar democrat wato maggie hassan sai dai a louisiana za a sake gudanar da zaɓe tsakanin 'yan takara a cikin watan disamba tsakanin ɗan democrat foster campbell da john kennedy ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugabar kasar koriya ta arewa park geun-hye ta ce za ta bar 'yan majalisar kasar su zaɓi sabon firaminista saboda tana kokarin kaucewa rikice-rikicen siyasar cikin gida da take fuskanta shugaban kasar ta bayyana haka ne a jiya talata bayan zaman tattaunawa da ta yi da chung si kakakin majalisar da 'yan adawa suke rike da ita sannan baya ga barin zaben sabon firaminista park ta yarda da shi zai ja ragamar gwamnatin a kwanan nan ne shugaban kasar ta tsayar da kim, yong jun babban matsayin amma 'yan adawa da ke cikin gwamnati suka ki amince da zama domin su tabbatar da wannan mukamin A jiya talata ne aka kama wasu mutane biyar a ƙasar Jamus inda ake zargin su da ɗaukan mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda ta Daesh. Ministan Shari'a Heiko Maas ya bayyana kaman da sara gwiwa ga harkokin masu tsatsauran ra'ayi a Jamus. Jami'ai sun bayyana cewa an kama waɗanda ake zargin ne a bayan jeran samame da aka kai a wajen da ke wato a jihohin da ake kira Lower Saxony da North Rhine-Westphalia. Ana tuhumar mutanen da shirya ƙungiyar jihadi da kuma ƙoƙarin ɗaukar dukkan musulmai zuwa Siriya domin yaƙi tare da 'yan tsageren Daesh. Masu bincike sun bayyana ɗaya daga cikin mutanen ɗan asalin ƙasar Iraki mai shekaru 32 da ake wa lakabi da Abu Wala a matsayin shugaban ƙungiyar. rahotanni sun nuna sauran da ake zargi sun hada da dan kasar turkiya bajamushe da dan saberiya da kuma jamus tare da wani ɗan ƙasar kamaru Nasarar da Donald Trump ya yi a zaben shugaban kasar Amurka ya ci gaba da jefa kasuwar saka hannun jari a cikin halin wayoni Allah a kasuwannin duniya. Hakan ta sa farashin dala Amurka da kuɗin mai sun sake yin ƙasa. A farkon yau Laraba kasuwar saka hannun jari na ƙasashen Turai ya yi ƙasa da kashi biyu da ɗigo bakwai. Sai dai kuma ana sa ran kafin faɗuwar rana kasuwar ta farfaɗo. A wasu ƙasashen Asiya kuwa kamfanin nan na Japan mai suna Nikki ya yi hasarar kashi biyar da ɗigo shida. kana a hong kong ko kamfanin hang seng ya yi ƙasa da kashi biyu da ɗigo uku kana da yawan 'yan kasuwa su adana kuɗinsu sun ƙi fitar da su domin kasuwanci sai dai kuma farashin karahunan alfarma kamar su gwal ya tashi da kashi biyu da ɗigo uku a bangkok Bikas Kawatara na kasuwar saka hannun jari a SCB ya faɗa wa wakilin wannan gidan rediyon Ron Corbin cewa faɗuwar kasuwar saka hannun jarin ya biyo baya rashin tabbas ne game da alkawarin da Trump ya yi na cewa zai sake wa harkokin kasuwanci tsari da manufa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun siyasa Amurka inda hamshakin attajiri Donald Trump na jam'iyyar Republican ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi jiya na tuntuɓa abokin aiki na Muhammad Lalo da ke birnin New York akan abubuwan da suke faruwa bayan zaben. Mahmud Garika. To Maryam yanzu haka dai ta tabbata cewa wato Trump ne ya lashe zaben a shugaban ƙasar Amurka wato ya doki abokiyar sake nan Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat kuma tuni kamar yadda watakila masu sauraron mu su sani ta riga ta kira shi ta taya shi manna samun wannan nasara shi kuma tuni ya riga wato ya yi jawabin amsa samun wannan nasara ga magoya bayansa. To ya kaga yadda mutane suke ya yanayin mutane suke biyo bayan wannan zaben da aka yi suna cikin murna ko dai ya abubuwan suke. Kamar da kika san al'adar zaben Amerika. Mm. kusan kowa ya koma harkarsa an buɗe shaguna ga motoci nan mutane suna ta harkokinsu amma sai dai kuma ba za ka rasa ji a nan da can musamman wuraren da jama'a suke taruwa kamar cikin jirgi wuraren dan shan shayi haka. ana ta tattauna dangane da wannan zaɓe da aka kammala a daren jiya wasu na nuna alhininsu wasu na nuna su kuma dama dai new york ai jiha ce da ita kanin-jirgin ta lashe kuma dama jiha ce ta democrat to kusan gaskiya mafi aksarin mutanen da nake karo da su dangane da wannan zaɓe suna nuna kamar ba daɗin wannan sakamakon zaɓe ba yayin da kuma akwai 'yan kalilan waɗanda za ki ga suna nuna farin cikinsu da wannan nasara da shi trump ya samu sannan abin da ke kan kuma faruwa ke na adadin lokacin muke magana shi ne ita hillary clinton za ta yi magana nan da wasu na gani lokaci ba kusa da lokacin muke wannan magana eh. domin ta fito ta ajin a wato a hukumance kenan ta bayyana munna ta kuma ta amsa shan kayi ga duk lokacin amurkawa dangane da wannan zaɓe. ya batun tsaro fa eh a marin dama ita wato shi ne ya kuntin jiya ma aka sa jami'an tsaro suke ta shawagi suke jiri a titina kuma ya zuwa safiyar yau nan ma kudi ko da ake gani haka da an rage su ba mun jiya da ake zaben ba mm. kuma ba wani alama da ke nuna cewa za a yi tashin hankali zan yi cewa duk wanda ya tashi hankali ma yanzu ma ai ya ɓaro a kansa aiki ne tunda ita wacce aka din hatta kira ta taya wanda ya lashe zaben muna, kuma a ce wani ya tada wani kima ina ga kamar mutum ya yi gashin kansa ya ɗauki duka a hannu Mm. gaskiyar magana dai ba wata alama da ke nuna cewa akwai wani barbashin tashin hankali ko kuma wasu suna shirin aiwatar da wani abu da wanda ya saba wa duka irin bayanan da muke samu shugaba barack obama ya kira shi donald trump din ya gayyaci shi zuwa fadar white house ana sa ran za su yi wannan ganawa a gobe idan allah ya kai mu domin a fara share fagen yadda za a mika mulki daga ita wannan gwamnati za ta fice daga da fice daga fada White House zuwa mm. sabon gwamnati wacce shi Donald Trump zai jagoranta a shekara mai zuwa kenan Allah ya mu. To Madalla Muhammad Lalo kenan daga birnin New York. Daga nan Amurka kuma bari mu leƙa kudancin Najeriya mu ji ra'ayoyin jama'a dangane da sakamakon zaben Amurka da aka yi jiya. Ga Lamida Abubakar Sokoto da ƙarin bayani. zaben kasar amurka da kuma sakamakon da ya biyo baya al'amari ne da ya ɗauki hankulan duniya kuma al'ummomin yankin niger delta da mazauna yankin su ma ba a bar su a baya ba wajen bayyana ra'ayoyinsu kamar haka america has decided who to be their president wannan yana cewa ne amurkawa sun riga sun zaɓi wanda suke so ya shugabance su wato musa donald trump sabanin yadda 'yan najeriya ke tunani ita kuwa wannan Michael ta ce. Gloria Michael, my own opinion, I think the... Tana cewa ne sunana Gloria Michael a nawa ra'ayi wanda ya ci zaben shugabancin Amurka mutum ne mai nasara sai dai kuma na so a ce yar uwata mace ce ta shugabanci Amurka. No we stand there, I would have loved a woman to rule. Sunana ne a uh, Chief Stephen Ogochukwu. Abun da ya faru in America shi ne uh, mm. abun da su Amurka suke so. Ga two political parties wanda yake wurin ga Democrat ga Republic. Afirka. sun biyu suna suna yi musu aiki wannan yana tara kudi ne wannan yana fada da abun da komi da komi abun da Amerika yake yi sai mutane suna ji tsoro akan Amerika. Kasan akwai American policy ba Trump policy ba eh, Clinton policy ba ne American policy shi abun da suke so. Eh, a matsayin ku na 'yan Najeriya 'yan Afirka kamar me kuke eh. fatar shi wannan sabon shugaban kasa Mr. Donald Trump. Donald ba zai yi komi ba. Ba zai yi komi ba tun da Afirka suna can Amerika tun dubu ko shakara nawa yanzu babu wanda zo ya kore su shi wannan zai zo ne ina mun ga wannan abun a kan election aka yi saboda haka ma ya ci election amma ni da zuciya na ne ba zai yi komi ba abun da na shani wanda wanda mu da kuka wannan zai yi yanzu zai yi fada kamar North Korea da na CDACD na. muna fatar Allah subhanahu ta'ala ya sa wannan yanzu alheri ga musulunci da musulmi to wannan kuma abu ne wanda za mu ce za mu bar mu Allah shi amma ga dukkan alama tunda shi ba wai musulmi ɗaya ba dan wariya ne to yana yiwa zan alheri ga Afirka da Najeriya amma kuma yana iya zama matsala ga ita Amerika. Sunana Alhaji Umaru. To Donald Trump Allah da ya riga ya iko ne amma Amerika da kasashen duniya suna cikin matsala. Kamar yaya? Tun harko ga kamfen ne ya fara nuna bai son musulmi bai son baƙi. To duk ƙasar Amerika taron ta baƙi na son ka cika ta kuma suna kai mata komi. To cewa gada ya bai son su a hali yanzu Amerika kowane irin ruɗa rani tana iya shiga lamido abubakar Sokoto, muryar amurka daga fatakwal najeriya To madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto. A Najeriya mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo ya ƙaddamar da manufar ƙasa a kan ruwa a wani taro da ya haɗa gwamnoni da kwamishinonin ruwa na jihohin ƙasar a birnin tarayya Abuja. Ga rahoton Hassan mai na Kaina. Ministan albarkatun ruwa na Najeriya kenan injiniya Suleiman Hussaini Adamu ke jawabi wajen kaddamar da shirin manufar ƙasa kan ruwa inda ya ce tuni har majalisar zattaswa ta amince da wani kundin daftari wanda yanzu za a miƙa wa majalisar tarayya. Cikin jawabinsa mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibanjo ya ce. An tsara wasu matakai a wani hoɓɓasan tunkarar kalubalen da ake fuskanta a fannin ruwa duk da amfani da ruwa ke da shi ga rayuwar bil adama abin mamaki ne yadda ake ɗaukar batun na ruwa da sako-sako ruwa in yayi yawa ko yayi karanci matukar ba ɗauki wani mataki a kai ba to ka iya baddala rayuwar ɗan adam da kuma muhallinsa masu samar da wutar lantarki daga albarkatun ruwa musamman madatsu na matukar bukatar ruwa sosai yayin da manoma ke kokawa yayin da duk aka sako ruwan yayi yawa akan haka na tuntuɓi gwamnan jihar Kebbi sanata Abubakar Atiku Bagudu ko mai zai ce dam yana da amfani ga masu noma yana da amfani ga masu yin wuta to su masu wuta suna son dam ya cika so da yawa su kuma masu noma in ya cika ruwan yana zubowa ya maye musu gonaki da cewa kaddamar da wannan tsari zai taimaka muna domin mu samu wutar kuma a rage samun banna ga gonaki fahimta ce in aka samu haɗuwar hankali tsakanin gwamnatin tarayya da kwazo da ta jiha saboda abu ne wanda aka sha maganin shi wurare da dama statistics show that over 66 Mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo ya ce ƙididdiga ya nuna kimanin sama da 'yan Najeriya miliyan 66 ne ba sa da sukunin samun ingantaccen ruwan sha mai tsafta kuma al'amarin ya fi kamari a yankunan karkara inda gurɓatattun gulbi da kuma rafi ke zama hanya kaɗai da ake samun ruwa domin sha da kuma sauran amfanin yau da kullum na gida. Wannan al'amarin in ji shi dole ne a canza shi. Na tambayi kwamishinan albarkatun ruwa na jihar Bauchi Muhammad Gali Abdulhamid ko wani mataki suke ɗauka domin canza yanzu wannan yanayi a yankunan karkararsu? Wato muna iya kokarin mu ga cewa an samu wadataccen ruwa kuma tsaftataccen ruwa kamar a karkarar jihar Bauchi mun yi sample na bohula da sauransu da yawa saboda rashin kulawa sun daina aiki ba sa amfani to yanzu idan ka ce zaka ɗebo ka yi sabi kawai ba tare ka gyara wa'ancan ba sai ga cewa kullum batattun sai ga sun fi yawa so mun mai da hankali muna yin sabi kuma muna gyara wanda suka tsaya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan mai na kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe goma da minti goma sha bakwai yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta ga rago. Jama'a assalamu alaikum. barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta ga rago shirin da muke tattaunawa da bakonmu alhaji garba kraku naka kuma mun tsaya ne akan batun sana'o'in da ya yi yau muna so mu shiga wani batu na daban kuma na fara tambayan sa ne to ganin yadda alhaji garba ya daɗe nan kasan kuma yanzu ga sana'o'i daban-daban yi wasu ka ba wasu kuma kana kana wasu yanzu haka shin idan mutum ya ce maka yana son ya zo nan amurka wace shawara za ka bashi ka kwatanta lokacin da ka zo shekarun da ka zo zuwa yanzu nan samun aiki a wancan lokaci da samun aiki a yanzu nan zamantakewa a wancan lokacin da zamantakewa a wannan lokacin to sai dai mutum ya zama jan namiji to me yasa kace hmm. madalla wato ban ruwan albasa ne to sai dai muna dure hauru sai ban ruwan albasa ne eh. ina fata masu saurare na za su gane ko da ke ni a ah, yi bayani to abin da nake nufi da ban ruwa ne da ban ruwa albasa ne ka shuka ta kai ta akalla a ce ruwan da zaka zuba mata ka zuba mata ruwa na naira dubu ashirin hmm. amma kwata-kwata da ka tashi sai da ta sai ka sai da ta dubu biyar to aka kai wahalan ban ruwan albasa kenan to hmm. anan nan za ka je aikin ina ka fito aiki ina za ka aiki za su baka kudin amma za su karba abinsu kamar ya Amerika madalla da Amerika ta san yadda za ta yi iskar nan da muke shaka na rabana mm. a ce da iska wato oxygen grade 1 mm. ga oxygen grade 2 eh. ga oxygen grade 3 mm. da sun san yadda za su yi su tace ta to za ku su yi don abiya madalla to yanzu ka gani misali da abin da nake nufi da cewa idan mutum ya zo nan sai ya yi da gaske zaman nan bambancin nan rayuwa ta nan amurka mm. da nan gida shine na farko mm. ba za ka taɓa tunanin wa zai zo gida da sunan wai ya zo shi barawo ya maka sata a nan ko ya duro maka tattalin ya duro ya kashe kai ko ya halaka ka ko ya raba ka da dukiyanka ba za ka taɓa samun wannan ba nan kaji ɗaya mm. na biyu ruwan sha idan na zafi kake so kowane famfo ka je a kasan nan ga na zafi daban ga na sanyi wanne kake so ka taɓa to za ka samu na ukunsu idan rashin lafiya ne ba ka da lafiya waya kawai za ka ɗauka ka kira ambulance za ta zo har gida ta ɗauke ka ta kai ka asibiti kuma a dawo da kai hmm. banda wannan duk ka dubi girman amurka ba inda za ka yi fargaban cewa a ina zan je wani ya kare ne ce da sunan fashi ko farawo hmm. babu 24 hours kana iya tafiya duk inda za ka je kamar yadda za muke lafiya lafiya a gida a najeriya eh. to haka za ka tafi to irin wayanan irin wani abubuwan shine kawai daɗin zaman ƙasan nan wurin shakatawa wurin abun nan ba kuma ruwan wani da wani kowa na shi tafi shi kowa na shi tafi shi amma aikin da zaka samu a gida ka yi a Najeriya ka samu naira dubu hamsin misali mm. to dubu hamsin din nan sai ta biya maka bukatar mu da muke samun dubu dubu ɗari biyar ma mm. dalili shine kamar yadda na bayani eh. kaga a nan a gida ni abu ne wanda ya faru da ni <laughs> makota na waya aka zo gidaje wajen hudu suka janyo wuta wuta wayan wuta suka hada kuma ba ni kaɗai ba mutane da yawa suna yin irin wannan a gida a najeriya a je a jajjawo wutan gidan wannan a jawo gidan wannan ba a biya to an ba zai yiwu ba kai din nan ba wanda ya sai jawo wayan gidanka wutan gidanka kai din nan baka biya uh, wutan nan ba nan take za su yanke za su cire abin su madalla wayarka nan take shi sa ba ruwanmu da wani kankare kankaren katin nan da ake yi a gida eh. wayanka in baka biya ba duk za ka za ka sun kashe sai ka biya sai ma ka biya kuɗin mai da wayar banda wannan amma komi na ta yadda eh. kofar gidanka kofar gidanka baka isa ka aje motarka ba ran da za a yi shara a kofar gidan kana aje ta in baka ɗauke ba za ku a zo a janya motar a yi toyin dinta a kai ta inda za a je a aje sai ka biya kuɗi masu yawan gaske wani ma sai ya bar musu motar. saboda kuɗin sun yawa. kuɗin sun yawa to wani lokacin an zo an ɗauke motar baka da kuɗi da za ka je ka karɓo kullum kuɗin hawa yake yi hawa yake sai in ka duba ga motar taka ba ta wuce dubu dala dubu biyu ba mm. misali da ɗari biyar mm. to an zo an ɗauke ana neman ka je ka kai musu dubu amin ana so ka kai ɗari biyu da hamsin ka karɓo motar ba ta da shi motar ta kwana hudu ta kwana biyar ta kwana bakwai kafin kana jiran a yi albashi ka je ka karɓa don nan kullum kwana biyar ake biyan albashi mm. to masu sauraron mu in ka lissafa wannan kaga kuɗin da zaka je ka biya ka karɓo motar ka gwamnati ka haƙura ka bar musu wannan ne ga ƙoshi ga kwanan yunwa masu ware a yau nan mashirin zai ɗiga ya domin lokaci ya muna halin nasa a madadin bakon namu alhaji garba sula kraku saminaka da julie gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa shi ta yin Riga da busa shi ta yin Riga babu busa kusa shaidajin Allah lale na na kiba Muhammadu in shi ta kasawa na na kiba Muhammadu in shi ta kasawa kai bari in rame To madalla a gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito ne daga Fatima matar Ahmed India Gashuwa Sabon Gari ta ce salam VOA tabbas abin da 'yan magana ke cewa shari'a da zaɓe kamar mace ce mai ciki ba a san abin da za ta haifa ba to wannan batun gaskiya ne yadda babu zato babu tsammani donald trump ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi jiya a amurka daga garumin rinjaye don haka sai mu ce allah ya sa kan shi ya fi zama alheri ga amurkawa da ma duniya baki daya a rabiu awal mai faci gidan maji sakwat tarayyar najeriya ya ce hakika wannan nasarar da donald trump ya yi ta lashe zaben kasar amurka wannan ya yi daidai da fatan allah ya taya shi riko salam voa ta faru ta kare wa an yi wa mai dami ɗaya sata a daidai lokacin da aka bayyana donald trump a matsayin wanda ya lashe zaben amurka muke fata allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu daga bala muhammad dambam jihar bauchi da malam rulwano sa'idu gayari muka abin ya zo mana da bazata amma muna dai fata allah ya sa hakan shefi zama alheri sako daga baba gana alhaji dambuwa unguru duk amurkawa da suka zaɓi donald trump ku bar murna ku ya kama zaki domin a kwana a tashi hannun da ya kirga riba da wata rana shi zai kirga hasara da kansa daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi sako na gaba ko ya ce salam voa da fatan kuna lafiya kai amurkawa kun ba mamaki a ce duk irin ka tobarar da donald trump ya rinka yi wajen yakin neman zaɓe amma sai da idanunku suka rufe kuka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa to ubangiji allah ya sa haka shi ya fi zama alheri sakon bafa haruna bajoga da alhaji abubakar jibrin dan gusau da fatan donald trump zai yi wa bakinsa linzami ya daina kalamai marasa alƙibla tunda yanzu ya zama shugaban ƙasa salam voa wata miya sai a makwabta gaskiya abin ya ba mu sha'awa da mamaki a zaben shugaban ƙasar amurka musamman yadda gudana cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da an sace akwatin zaɓe ba haka zalika babu wani jami'in tsaro a wajen da ake kaɗa kuri'a muna fatan a ƙasashen mu na afirka su yi koyi da zaben amurka to madalla kafin mu rufe shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya Donald Trump shi ne ya zama shugaban kasar Amurka a attajirin ɗan kasuwan nan da ba a yi tsammanin ya zai taɓuka wani abin a zo a gani ba har wasu 'yan siyasa da kafofin yaɗa labarai suke tsokana lokacin kamfe ɗinsa ya samu nasara mai ban mamaki a jiya talata akan abokiyar karawarsa tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. a 'yan makonnin da suka gabata a takarar shugaban kasar amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar democrat hillary clinton tana kan gaba wannan ya sa 'yan jam'iyyar ta na democrat ke jin cewa su ne za su samu rinjaye a zaben 'yan majalisar dattijai haka kuma alamu suka nuna cewa ko a majalisar wakilai jam'iyyar ce za ta samu nasara amma abin sai ya zo da bazata Shugaban kasar Koriya ta Arewa Park Geun-hye ta ce za ta bar 'yan majalisar kasar su zaɓi sabon firaminista saboda tana ƙoƙarin kaucewa rikice-rikicen siyasar cikin gida da take fuskanta. Shugaban ƙasar ta bayyana haka ne a jiya talata bayan zaman tattaunawa da ta yi da Chung Si-kun kakakin majalisar da 'yan adawa suke rike da ita. Sannan baya ga barin zaɓen sabon firaministan Park ta yarda da shi zai jara gamar gwamnatin. A jiya talata ne aka kama wasu mutane biyar a kasar Jamus inda ake zargin su da daukan mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta Daesh. Ministan Shari'a haiko mas ya bayyana kamen da sara gwiwa ga harkokin masu tsatsauran ra'ayi a Jamus. jami'ai suna bayyana cewa an kama waɗannan da ake zargi ne a bayan jerin samame da aka kai a wajen da ake kira lower saxony da arewacin rhine jihar westphalia ana tuhumar mutanen da shirya ƙungiyar jihadi da kuma ƙoƙarin ɗaukan musulmai zuwa syria domin yaƙi tare da 'yan tsagirin da ish Nasarar da Donald Trump ya yi zaben shugaban ƙasar Amurka ya ci gaba da jefa kasuwar saka hannun jari cikin halin wayo ni Allah a kasuwannin duniya. Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan mahimmancin amincewar 'yan takara da sakamakon zaɓe ko ya ta kaya. Yanzu a madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu Mr. Dan da kuma sabuwar mu Safina ta sada su dangi da take tare da mu a nan ɗakin yada labarai. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.